الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين yau sha tara ga watan bakwai dubu biyu da shida wanda ya dace da ashirin da uku kenan ashirin da hudu ga watan jumadal afir ashirin da ne ko da uku da uku eh muna mujibat raddul hadith abubuwan da yake sa a yi raddin hadisi abubuwan da suke sa a yi raddin hadisi ko mun gama da mun ce abu alhafiz ya ce mana raddin hadisi yana kasancewa da ɗayan abubuwa guda biyu imma wa'ine ne wa'innan abubuwan نعم سقط في الإسناد أو طعن في الرواة أو طعن في النقلة سقط wato yankewa a cikin isnadi ko kuma suka a cikin masu riwayar hadi mun gama da abin da yake da alaka da saktun fil isnad yankewa a cikin isnadi a nau'i nawa ne na hadisai waɗanda ake su saboda yankewa a cikin isnadi na'am na'am المنقطع na'am mu'allaq mu'dhal mudallas al-mursal to yanzu kuma za mu shiga waɗanda ake su saboda suka a cikin masu riwaya أو طعن في النقلة تو الحافظ شيء ثم الطعن يكون بعشرة أشياء سوكا أتكن راوي ينا زمن تواني سبود أبوبا قدا قوما بعضها أشد في القدح من بعض waɗansu su sun fi tsanani wajen suka waɗansu su sun fi tsanani bi ma'ana ba martaba ɗaya ne suke ba don haka ma hadisan da suke yin hadisan da ake raddin su saboda wannan sababi matakin su wajen rauni da wajen raddin su ba ɗaya ba ne gwargwadon ƙarfin sukan gwargwadon ƙarfin raunin hadisi an gane hamsatun min ta ta'allaku bil adala guda biyar suna da alaka da adala adalci me muka ce ma'ana adalci na adalatun rawi نعم adalatun rawi هو يعني الثقة الذي يعني نعم هو الذي لا يرتكب الكبائر ليس له أما إذا هذا معصوم يعني <laughs> شيني لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر شي كده السالم من خوارم المروءة السالم من خوارم المروءة يعني يترك ما يقدح yani ma yudannisu muru'atahu duk abin da zai zubar masa da mutunci yana barin yana barin manyan baya yana barin manyan zunubai sannan kuma yana barin shudewa da ci gaba da rashin tuba da rashin denawa daga ƙananan zunubai sannan kuma yana barin abubuwan da za su zubar da mutuncinsa to wannan sifa ta adala akwai abubuwa da suke suka a kanta wanda kowane abu guda ɗaya in ya samu ya zamanto sharaɗin da muka sanya na rawi ya zamanto adali bai samu ba in ka wannan sharaɗi bai samu ba ya zamanto kan cewa wannan rawi ɗin a wannan hadisin wannan rawin ba zai zamanto sahihi ba tunda mun ce sharadin hadisi sahih ya zamanto bi naqlil adl an gane to wa khamsatun tata'allaqu bi dhab guda uku kuma suna da alaka da haddar rawi haddar guda biyar suna da alaka da haddar rawi da kiyaye wasa ga wato marwiyat ɗinsa da hadisansa ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر ba a kula da kan cewar a bambance tsakaninsu ba bi ma'ana a kawo na adala daban sannan na bab daban me yasa ba a yi haka ba yace li maslahatin iktabat zalika saboda wata maslaha wajen tartibin alhadithul marduda malamai ba su tartibin su ba bisa hadisan da aka yi raddin saboda suka akan adalar rawi a ba su sunayensu sannan hadisan da aka yi suka saboda babtsin rawi su ma ba su sunayensu ba a yi ba a su bai zamanto a bisa wannan asasin ba saboda wata maslaha mecece wannan maslaha shine yace wahiya tartibuha alal ashad fal ashaddi fi mujibin raddi ala sabili tadalli saboda a rattaba sifofin a fara daga wanda ya fi kowanne tsanani sannan wanda yake bin sa eh, al'ashaddi fal'ashad wanda ya fi tsanani sannan wanda ya yi shi a cikin tsanani fi mujibin rad daga cikin abubuwan da yake wajabta a yi raddin hadisi din ala sabili tadalli wato daga sama kaiwo ƙasa shine a tadalli thumma dana tadalla a tadalli shine wato ya arabin daga sama kai wo kasa to haka aka fara daga wanda wanda yake sama bi ma'ana ya fi tsanani wajen sanya ayi rabbin hadith sawa'un yana ta alaka da wani daga cikin asbab din zai zamanto yana da alaka da adala amma wanda yake bin sa ya zamanto maimakon mai adala ne sai ya zamanto na bab saboda haka inda an ce mu kawo sifofin da suke sa ake raddin hadisi na wanda suke suka a cikin adala daban wanda suke suka a cikin bab daban wannan sai ya sanya ba za a wannan maslahar sai ta kubce mana wannan ba zai sanya mu san wani sababi ne ya fi wani tsanani ba eh, to shi yasa malamai na musfala ko kuma shi alhafiz ibn hajar ya kan cewa gare ya kawo su bisa wannan tartibi saboda dai abin da ake so ka gane cewa akwai hadisi da idan aka yi rajinsa to ba yadda za a yi miƙe akwai kuma wanda aka yi rajinsa zai iya miƙewa wato wanda tsananin sifar raddi ta fi kowanne tsanani tana sanya a yi raddin hadisi yadda yake ba yadda za a yi ya iya miƙewa idan kuma sifar ta zamanto ba mai tsanani ba ce wannan rashin tsananin nata zai iya taimaka ma hadisin daga baya ya samu ƙarfi da har za a iya kafa hujja da shi ya tashi daga cikin alhadisul mardud ya koma cikin alhadis al-maqbul an gane wannan ne ya wannan ya nuna kan cewa kenan maslaha ce da suke da itibari maslaha ce da yake da ta kamata a lura da ita li'anna ta'an yace saboda shi suka din nan imma an yakuna likadhibir rawi to wannan shi na farko sifa ta farko suka a cikin rawi na hadith imma saboda ƙaryarsa wannan sifar tana komawa ya zuwa ga adala ne ko ya zuwa ga bab adala saboda ne me yasa take komawa ya zuwa ga adala na'am ƙarya yana daga cikin kaba'ir ƙarya tana daga cikin kaba'ir ƙarya tana daga cikin kaba'ir to amma in suka ce ƙarya malaman hadith ne suke nufi eh ahsan ma'anarsa kenan shi yasa yake cewa in ma an yakuna li kadhibir rawi fil hadith nabawi karyarsa a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bi an yarwi anhu sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu muta'ammidan lidhalika ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai faɗa ba kuma da gangan yayi haka da gangan an gane to wanda yayi haka ya ana shi ake ci na hadisi suke ce masa kaza ko yakbi bi ma'ana yana yana wato gangancin kirkiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to wannan yana daga cikin kaba'irul dhunub bal daga cikin ma mafi ma girman zunubai din ita kanta ƙarya tana daga cikin kaba'ir to ballantana kuma ta zamanto ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito a muqaddimarsa innal kadhiba alayya laysa kal kadhibi ala ghairi man kadhaba alayya muta'ammidan falyali jannar janna. ƙarya a gare ni ba kamar ƙarya ce akan kowa ba wanda biye min ƙarya da gangan to ya shiga wuta wato wuta ce makomarsa to wannan shine mafi girman sababi hadisin wanda ya ruwaito hadisin in aka samu a cikin isnadinsa aka samu wani daga cikin masu ruwatin ya taɓa yin karya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da a wannan hadisin bai yi karya ba hadisinsa ba a karɓa ya ishe mu kawai ya ruwai mu same shi a cikin isnadi shi yasa malaman hadis suka yi a suka yi ƙoƙari su tara su bayyana waɗanda aka aka abin nan waɗanda aka zarge su da karya kamar mai alkashful hafiz liman rumiya fil hadith littafin alkashful hafiz wanda yake ya kawo sunayen duk wanda aka taɓa sukansa da cewa yana ƙarya a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ibarar su akan wannan ce fulanun yakzi ko fulanun kazzab ko fulanun yada'ul hadith ko kuma su ishara su haka da harshen su su kama harshen su haka za mu zo a cikin ilmul jarh wa ta'dil ibarorin da malaman jarh wa ta'dil malaman hadisi suke yi wajen sifanta mai wannan sifa ta ƙarya amma a nan wajen ashahid duk wanda ya sifantu duk wanda aka soke shi da yin ƙarya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadith to wannan hadisin sa mardud ne kuma shine ashaddu mujibir rad al-kadhib shine ashadd mujibatir rad sifa da tafi kowanne kowanne tsanani wajen sanyawa a yi raddin hadisi hmm? sifar da tafi kowanne tsanani wajen sanyawa a raddin hadisi wadda take komawa ga suka ga adalcin rawi shine sifar karya ga annabi sallallahu alaihi wasallam me sunan hadisin wanda yake yin karya din almawdu sai suka ce masa suka sanya masa suna al almawdu daga ismul maf'ul min wada'a yada'u وضع يضع فهو واضع وحديثه موضوع wato hadisin da aka kirkiro shi aka ajiye shi na biyu abin asifa saniya au tuhmatuhu ko kuma zarginsa da karya a zarge shi da ƙarya wato baya kare ba a same shi yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam karya ba amma ana zargin sa da yin karyar me ma'ana ana zargin sa da yin karya din na'am na'am wannan shine ma'anarsa al-lugha wato ma'anarsa zahirin ma'anarsa wajen malaman hadith wanda aka jarabce shi yana yin ƙarya ga mutane ko da ba a tabbatar ya taɓa yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shi ake cewa muttaham bil kadhib me yasa wannan shi ma ya zama to tsa'an a cikin adalarsa hmm? me yasa ya zama to suka a cikin adalcinsa na'am murtala Eh, a kawai ka ce da ya karya ya zamanto ba shi da adala tun da ya zamanto ya yi irtikabin kabira an gane to amma ainihin ma'anar ittihamu bil kadhib hmm, ma'anarta bidiqa wajen malaman hadith shine wanda alhafi bai bayyana mana a nan wajen shine na farko bi an la yurwa zalika alhadith illa min wajhihi min illa min jihatihi ya zama hadisin ba a taɓa ruwaito shi ba Hmm? sai ta hanyarsa eh, hadisi ne wanda ba a san shi ba bako hadisi ne wanda yake ba a san shi ba bako kuma ya zamanto kan cewar an tabbatar kuskure ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a duba a ga alal misali ya dangana hadisin ga jabir a duba a ga duk waɗanda suka ruwaito hadisi daga ja a duba a ga duk cikin sahabbai ba wani sahabi da ya ruwaito hadisin nan daga jabir a ah, daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai jabir to jabir ba zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba sai a zo a ga daga cikin wanda suka ruwaito hadisin daga jabir a ga babu wanda ya ruwaito hadisin nan daga jabir sai alal misali a abu ja'far al-baqir muhammad ibn ali ibn al-husayn shi kadai ya ruwaito hadisin abin nan a duba a ga kan cewar ba wanda ya roto sai abu jafar al-bakir ba ma tuhumarsa saboda sai mu tsallake wannan tsabakar sai mu zo tsabakar almajiran wanda suka rawaito hadisin daga abu jafar al-bakir sai mu duba mu ga kan cewa duk waɗanda muka sani amintattu sanannu ba wanda suka rawaito hadisin daga wajensu sai wani wanda yake bako ba mu san shi ba shi kadai ya kadaita da ruwayar wannan hadisin ko kuma wanda yake ba mu da tabbas a kansa kuma da ya ruwaito bai tuhumci kansa akan cewar ya yi kuskure a wajen riwayar hadisin bai ya daina riwayar hadis din to wanda idan ya zamanto haka wannan yana sanya malaman hadisi su sanya ma wannan rawi din ayat tambaya akan cewa wannan muttaham ne bil muttaham bil ana tuhumarsa da yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya ruwaito abinda tabbas ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko kuma ma'ana ta biyu sannan na farko layu hadisin an sai ta fuskarsa kawai aka sani sannan kuma na biyu ya kunu mukhalifan lil qawaid ma'luma ya zamanto ya saba ma ka'idodin musulunci da aka sani shine ake ce ma hadith munkar shine ne yake wato a tabbatar hadisin kuskure ne a tabbatar hadisin kuskure ne kama alal misali wani ya je ya ruwaito hadisi cewa wai an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me farkon abin da Allah ya halitta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abin da Allah ya halitta shine al-aql hankali sai yace ce masa taqaddam sai ya tafi yayi gaba yace ta'akhkhar sai ya baya saboda haka sai Allah ya bashi sharafta ya faɗi aka bi irin abubuwan hankali cewa tun daga shi har ya fahimci umarnin Allah ya kamanta umarni ya fi komai a cikin dukkan halittar Allah to wanda suka rawaito wannan hadith din in aka duba aka ga aka ga hadisin ya tike a wajen wani rawi wanda yake a shi kadai ba a san wannan hadisin ba sai ta jihansa ba wanda ya muta ba da shi ko bai tumci kansa akan cewa kuskure ne ya daina riwayarsa ba to ga ya ruwaito abin da yake ba ya saba ma qawaidin shari'a domin mun san a qawaidin shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sabit cewa yayi awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farko abin da Allah ya halitta shine alqalam a cikin hadisai sahihai sabita to kaga wannan ya zo da wani hadisi wanda ya saba ma sabit na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ko babu hadisi amma ya saba ma ka'ida ta shari'a sananna alal misali wanda za su zo abin nan waɗansu da suka ƙirƙiro hadisin ƙarya suka ce wai an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, daga me daga Allah yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam wai wai sai aka suka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci abin nan ya halicci dawaki da ya halicci dawaki sai sanya su suka yi sukuwa suka yi gumi sharaf sharaf to daga wannan gumin nasu sai ya halicci kansa <laughs> kaji ta ko shi ya halicci dawakin suka yi gumi da suka yi gumi sannan sai ya halicci kansa daga wannan dawakin <laughs> to kaga wannan ya saba ma kawaidish amma suna daga cikin hadisai mawdu'ai da aka ruwaito wanda zanadiqa suka ruwaito dan su nuna ma dan su wato su suka akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tunda za a kawo shi da haddasana haddasana in aka faɗi wannan sai a ce ai masu haddasana din nan jahilai ne ga irin mahadisan da suke faɗa dan su suka ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan malaman hadith suna gane wanda ya ruwaito wanda aka samu ya ruwaito wannan hadith din ya zamanto ba a san shi ba sai ta hanyarsa hmm? kuma bai tuhumci kansa da cewa ya yi kuskure ba to su sai su mai da shi muttaham sai a mai da shi muttaham ka gani ba a shaida cewa ya kirkiro hadisi ba ko da yake kamar wannan hadisin na karshe da na ruweto shi wannan akwai rawi wanda yake zindiq wanda shi ne ya kirkiro hadisin a abin nan shi wannan la yasluh misalan amma dai wanda yake zai cancanci misali din shine wanda ya ruwaito hadisi wanda yake saba ma qawaidish shari'a tabbataccen abu wanda yake na shari'a wanda yake hadisi wanda ake cewa laysa lahu asl hadith munkar ma'anar laisa in kana so ka gane me ake nufi da laisan lahu asl ibn ibn hibban yayi bayanin sa yace shine kaga an samu hadith an ce daga jabir sai ka duba kaga cikin sahabbai waye muwafaka da jabir wajen ruwaito wannan hadithin kaga babu ka zo tabi'in waye riwaya daga wanda ya ruwaito hadisin daga jabir a cikin tabi'in kaga babu sai wannan ka zo tabakar atba'u tabi'in haka zalika kuma ka ga kan cewa duk a kowane tabaka wanda ya tafarrudi din nan ba za ka iya tuhumarsa ba har sai ka zo wata tabaka sai ka samu wani wanda yake ko dai ba a san shi ba hmm, da riwayar ilimi ko kuma an san shi da riwayar ilimi an san amma an san yana ruwaito irin waɗannan abubuwa waɗanda suke ba a saba da su wanda yake ba su da asali to don haka sai a dangana hadisin ya zuwa ga shi a lassaka shi ya zuwa gare shi to wannan shine suke sifanta da cewa almuttaham bil kadhib hadisin sa ba mawdu'i bane hadisin sa waɗansu suna ce masa matruk waɗansu su ce masa da'ifun jiddan waɗansu su ce masa kuma al kamar inda az-zahabi ya kira shi a cikin al-muqida al-matruh وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوء ذلك في الحديث النبوي هكذا هكذلك وندا أكسنش دين كريا أتكين زنشنسا كودا كريسا كودا ونن بتبين با أتكين حديث أتكين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيني معنى نبيو وتو كودا با أسنش ينا كريا با a wajen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan aka san cewar in aka san shi da yin ƙarya a cikin zancensa da mutane to wannan shi muttaham ne bil kadhib an gane an san shi ya taba yin ƙarya shine wannan kamar alal misali kamar ya zamanto abin nan a ya taɓa zuwa yayi shaida yayi shaidar a gaban alkali an san shi da wannan to wannan in rawaito hadisi ba za a karba ba za a ce masa wannan muttaham ne bil kadhib tunda ba taba ji yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba to shi yasa yace wa hadha dunal awwal wannan bai kai na farkon ba a tsanani saboda wanda ya fi tsanani shine al sannan na biyu almuttaham muttaham bil kadhib na uku aw fuhshi ghalatihi ko kuma kuskurensa ya zamanto ya yawaita ya ɓaci ai kasratuhu ma'anar fuhshul galab ai kasratul galab wato kuskurensa ya fi daidansa yawa in ya tashi riwaya in zai yi hadisi in zai ruwaito hadisai guda goma to kusan guda bakwai ko sama da haka duk kuskure ko ya kuskure a isnadi ko ya kuskure a matani ko ya kuskure a dubiyan to wannan shine ake ce masa fahishul ghalab hmm? fahishul ghalab bi ma'ana la yakadu yuqimul isnad da wuya ya zama kan cewa yayi daidai a cikin riwayarsa akwai masu riwaya haka in ma saboda shi asali ba mai hadda bane wa in ma kuma saboda mutum ne wanda yake yana da hadda amma wani abu ya shagaltar da shi da ya tsaya ya haddan littafi ya haddan ilimi sai ya rinka kuskure a cikin riwayarsa kamar abin da yake faruwa daga salihai yawancin dukkan salihai da ka gani ka ga mutum an ce salihi ne amma ko malaman hadisi ba sai da hadisinsa ba to yawanci ta wannan nahiyar ne suke raddar hadisansu fahushul galab shi yasa ya hayar qattan yake cewa ba mu taba ganin salihai suna ƙarya ba fiye da su a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ƙaryar da yake nufi a nan wajen kuskuren da suke yi saboda sun shagalta da ibada ba sa bacci da daddare cikin sallah suke ba su da lokacin za su ɗauko littafi su muzakara shi ko wannan ilimi ba ilhama ba ne eh, ba abin nan ba ne ba karama ba ne ilimi ne wanda yake eh, yana da asbab ɗinsa sai ka bi sababin sannan za ka same shi dole sai ka ɗauko ka yi muzakararsa ka yi karatunsa kuma ka yi ta mu'ahadarsa ka manta shi sannan za ka riƙe shi to wa'in su salihai in ba su ba sai da zamanto sun manta in ba su in suka manta ko ba za su daina riwayar hadisi ba ɗaliban hadisi za su zo wajen su maimakon ce kai ni fa na manta ku je wajen wane ku je wajen wane shine wannan harka take gabansa ni harkar da take gabana wani a ce daban sai su ce za su yi riwaya a haka in suka tashi riwaya a haka da wuya ka ga sun tsaye da hadisi guda ɗaya sun kawo shi yadda yake sai sun yi kuskure ko bi ziyada wani kusan ko kuma abin nan a bilkal su cancanza hadisi ɗin to ya ake gane kuskuren nasu ta ya za a gane kuskurensu tunda salihai ne eh, ba sa karya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in suka ruwaito hadisi ta yiwu a hadisin daidai ne ta yake za ka ce hadisin su kuskure ne na'am sa'id idan ya zo idan hadisin sauran fiqat amintattu sun ruwaito shi sun suka tashi kawo nasu hadisin sai su saba musu alal misali sun yi musharaka da imam malik wajen riwaya daga zuhuri sai su rinka saba ma imam malik to haka ba za a ɗauki wannan sabanin nasu ba alamar cewar mutum mahaddaci ne ya saba da waɗanda yake sanannu ne masu hadda amma in ya saba ma sanannun ɗalibai masu hadda to an san kan cewa shi ba daidai ya kawo ba nasa ba daidai ba ne to yawanci dama abinda malamai suke yi kenan a wannan hanya ɗaya kenan hanya ta biyu fa na'am ina iya kawo ruwaya kawo ta a ɗalibansa na farko ko zai kawo wasu a farko ahsan shi ne ake ce ma izirab ya ya rinka abin nan abin nan ya rinka saba ma kansa wajen riwayar yau in ya ruwaito shi da wannan salo gobe sai ya ruwaito hadisin da wannan salo ta yaya za ka sani sai ka ga ɗalibansa amintattu masu hadda amma sun yi saɓani wajen riwayar hadisi daga wajensa idan ka ga rawi a fiƙat amintattu masu riwaya suna saɓani wajen riwaya daga wajensa ya nuna kan cewa shi ne ake tuhuma shi ne yake kuskura da inda ya faɗi tun da su masu hadda ne inda ya faɗi abin daidai ba za su saba ba amma in suka saba tsakaninsu da juna to alama ce kan cewar ba shi da hadda yana kuskure a cikin riwayarsa to wannan ita ce martaba ta uku kaga wannan ce a wannan sukar yana komawa ga ne ga adala ko ga bab yana komawa ga bab ɗinsa <coughs> na'am aw ghaflatihi ko kuma rafkanuwa anil itqan ai ghafilan anil itqan ba da wato yana rafkanuwar da ba ya fitar da shi daga cikin ahlul itqan domin rafkanuwa kishiyarta shine al yaqaza ka zamanto a faɗake. amma wanda yake a wajen majalisin riwaya yana kama tasha eh? ana hadisi yana kama tasha ya rike in aka gama bai san ko hadisai nawa aka yi ba eh? to wannan ba zai zama min ahalil itqan ba shine ake ce ma mughaffal shi yasa za ga a cikin sabtus sama a cikin ka'imar idan aka zo idan ɗaliban hadisi suka zo suka yi riwaya daga wajen malamin hadisi na majalisi na imla da yayi ko suka ruwaito littafinsa daga wajensa a ƙarshe akwai abin da ake kira sabtus sama ita ce rijista za a ce waɗanda suka halarci riwayar wannan littafin da fulan da fulan da fulan amma wani daga waje kaza zuwa waje kaza ya fauce masa wani daga waje kaza zuwa waje kaza ya kubce masa wani yayin da ake riwayar yana gengedi wani yayin da ake riwayar gashi dai za su faɗi wannan duk irin wannan ma'anu abubuwan suna zuwa a cikin sabtus sama to kaga wanda aka san kan cewar yana da gafla ko a cikin majalisar sama bai zama tomin ahalil itikan ba to shi ma wannan hadisinsa sa a mardud ne sai dai raddin bai kai a abin nan bai kai matsayin da zai zamanto kan cewar an yi raddin hadisin nasa da ba zai taba tashi ba فاحش الغلط شما حديث ضعيف جدا لا ينجبر amma wanda aka sifantar da shi da gafla wanda aka sifantar da shi da gafla sai dai idan gaflar tasa ta zamanto kafira ya zamanto wato abin nan in aka ce mu gaffal kafirul khafa wadda ta yi tasiri a kurakuransa ya zamanto kan cewa sun yawaita to shine wannan wanda yake shi ma hadisin sa layin jabe amma in gafla ce in gafla wanda yake za a iya inji za ta iya za iya dora ta to wannan hadisin nasa bai zama to ya kai martabar radd ba ga baki daya a sannan wani sababin gafalarsa rashin mu'ahada akan masmu'at ɗinsa da yake da su a rubuce an gane bi ma'ana yana da hadisansa a rubuce suke hmm? amma sai ya zamanto cewar baya kula da littafinsa har yana da waɗansu wanda ake tuhuma suna ɗauka suna ƙara wani abu a cikin littafin nasa kuma saboda rashin ya rashin faɗaka baya ganewa baya ganewa ya bambance cewa wannan rubutunsa ne wannan ba rubutunsa ba ne hmm. ko kuma zai zo majalisar sama ya manta littafin a gida kuma duk haka ya yadda ya ta hadisi daga hibzinsa kaga duk wani alama ce ta rashin yaƙaba ya bar littafinsa a gida kuma ya san kan cewa yana dogaro akan littafinsa an gane wannan shi ma wannan sukar ya udu ila maza الضب يعود إلى الضب نبير أو فسقه ko kuma fasikancinsa ai bil fi'li wal da aikin a aikace ko kuma a baki mimma la yablughu al aikin da ba zai kai zuwa ga kafirci ba amma yana fitar da shi daga sa'a al fisqu shine al khuruj min as-sa'a fita daga cikin bin Allah wa bainahu wa bainal awwal umum tsakaninsa tsakaninsa da tsakaninsa da kufur umum ne yani kullu kufrin fusuk walaysa kullu fisqin kufran ko tsakanin fisq da kufur umum ne in kafirci yana cikin fita daga da'a amma ba kowane fita daga da'a ne ba yake kafirci wa inna ma ufrij al-awwal kauni afwan yake nufi la yablu wa inna wa bainahu awwal tsakaninsa da na farko shine al-kadhib ala sallallahu alaihi يعني كل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسق وليس كل فسق كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فسق ده كفر على ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عموم وخصوص مطلق an gane alaƙar ko idan kai da'ira babba fasikanci a cikinta ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam take saboda dukkan ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fasikanci ne amma akwai wani nau'i na fasikanci da ba ƙarya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hmm? na farkon ya fi tsanani wa inna ma ufrid al-awwal kauni al-qadhi bihi ashadd fi hadha al-fan abin da yasa aka keɓance ƙarya daga farko saboda suka da ƙaryar a wannan fanni na ilimin hadisi ya fi tsanani ya fi tsanani domin me ya fi tsanani idan shi a wajen malaman hadisi ba a tuba daga gare shi an gane a bisa rajihin magana wanda ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya sau ɗaya ko ya tuba sai mu ce Allah ya karɓa tsakaninka da Allah amma mu dai ba za la yuldagul mu'minu min juhrin marratayn ba za mu taɓa karɓan hadisin ka ba a wajen malaman hadisi wanda ya taɓa ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya to ko ya tuba tubansa a wajen su ba a karɓa malaman hadisi nan wajen sun saba ma sauran mutane ba sa karɓar tuban wanda ya tuba Allah ya karɓa wanda tsakaninsa da Allah amma mu dai saboda tsantsini ga saboda kiyaye suna annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu yadda a zo mana ta hanyar ka ba tunda ka taba ƙarya ga annabi tunda mutum ya taba ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ko ya tuba ba za su karɓi hadisin sa ba kamar yadda yazo daga akthar min hafid min huffaz al eh? to kun ga shi yasa ƙarya shi yasa ya to aka malaman hadisi suka keɓance ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ambato a cikin abubuwan da yake sa ake sukan hadisi ake sukan riwayar ake sukan masu riwayar hadisi eh? duk da yake in aka don karwai ka ce to me yasa za a sake maimaita za a me yasa ba za a sanya ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da fasikanci ba tunda ita ma ai fasikanci ce a'a ai ka san akwai abin da ake ce masa aful khas alal am ko saboda muhimmancin abu hmm? saboda muhimmancin sa sai a ambaci saboda muhimmancin a ambace shi sai a faɗe shi hmm? man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala ai jibril da mika'ila suna cikin mala'iku amma sai Allah ya sake ambatan su saboda yahudawa sun kebance su da sun kebance jibril da gaba hmm? sai ya ambace shi dan saboda muhimmancinsa to wannan shi eh, amfanin atful khas alal kenan saboda yana da muhimmanci da ya bashi wani hukunci nasa na musamman musamman a wannan fanni a ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka a wajen masu riwayar hadisi da ita wato suka ne na daban wa ammal fisk bil mu'taqad amma dangane da fasikanci kuma da itiqadi ta hanyar itiqadi fa sayati bayanuhu wannan bayanin sa zai zo shine fasikanci saboda me ake nufi da fasikanci bil mu'taqad shine wato fasikancin a shine bid'a wannan bayaninsa zai zo a nan gaba insha Allah fasikanci saboda bid'a bayaninsa zai zo a nan gaba a cikin asbabun rad na shida to shi wannan hadisin wanda yake an san shi fasiki ne shi shi ma hadisinsa a hadisinsa waɗansu suna kiransa munkar waɗansu kuma suna kiransa shi ma ko matruk ko da'ifun jiddan hadisi ne wanda yake layin jabir baya ba a karfafa shi sai dai ka nemo ma'ana hadisin ta wani hanya daban amma in hanyar akwai wanda aka sifanta shi da fasikanci to hadisin wujuduhu wa adamuhu ala haddin sawa ba shi da amfani ba a amfani da shi ba a waiwayarsa saboda ya zama tuhumarsa a cikin addininsa ce tuhumar mai riwayar a cikin addininsa ne ah, aw wahmihi ko kuma wahaminsa al-ghafla shine nake cewa al-ghafla akwai tamyiz al-ghafla in bata to shadida ba hadisin sa yanjabir da'if ne kawai eh, amma in ya zamanto shadidul ghafla mai tsananin gafala wanda yake hatta sanya shi yana yawan kuskure to sai ya haɗu tare da fahishul ghalab shi ma sai hadisin sai zamanto da'ifun jiddan la jabir a an wahmuhu ko kuma ya zamanto mai wahami eh, wato mai zato abin nan ya ɗauka abin haka ne alhali ba haka ba ne an yi haddisu ala sabili an yarwi ala sabilin tawahum ya yi riwaya ala sabilin tawahum hadisi ne wanda yake an ruwaito shi zuwa ga abu huraira eh, shi kuma yana zuwa kawai sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin nan sai ya jiri. Eh, bisa wahami sai ya ɗauka kan cewa ai haka ne ai hadisin har ya dire bayan ba tare da kan cewa yana da tabbas kan cewa haka yake ba to wanda ya zamanto irin wannan tana faruwa gare shi eh, in ya yawaita to shine ake ce masa yahim hmm? ko kuma a ce masa kafirul waham hmm? to wanda yake da haka in ya yawaita wannan yana tasiri a kansa idan amintacce ne in siƙatun sabt ne sai ya zamanto fiƙa kawai hmm? sai ya zamanto fiƙa kawai a lokacin nan idan ya saba masa'o'insa daga cikin fiƙat to sai a ƙaddamar da riwayarsu ba za a karɓi riwayarsu ba ko da an karɓi hadisinsa in kuma ya zamanto fiƙa ne rawu sahi amma aka samu wahaminsa fa sun soma yawa to sai ya zamanto ya saukar da shi daga tamamu dabti ya zuwa ga khifatu dabt cewa dabtuhu khafi sai hadisin sai zamanto hasan in kuma ya zamanto yana daga cikin ahlus sitr wal itqan wanda yake ba a san shi bai da yawan kuskure an san shi dai maqbul daga sheikh yana yana riwaya to amma da aka duba aka ga auham ɗinsa sun yi yawa to sai ya zamanto da'if sai ya zamanto ba za a karɓi hadisinsa ba sai idan wani ya ƙarfafa shi waɗannan dukkaninsu idan muka dawo cikin ilmul jarh wa ta'dil za mu fahimce su bi tafsil da asalibul ulama da suke kawowa amma dan dai dan dai kusancewar alhadithul mardud in awsafur rad din suna da yawa kuma dan ku bambance wane ne daga cikin ausafin rad yake zai sanya hadisi ya karfafa wani ne kuma zai sanya hadisi ba zai karfafa ba aw mukhalafatuhu aw mukhalafatihi ko kuma saba wasa lifiqat ga amintattun masu riwaya shi ma wannan yana sanya hadis yana sanyawa a yi suka akan rawawi ta fuskar bab babinsa a ce ba shi da cikakkiyar hadda mm, mukhalafatuhu lifiqat shine wato ya zamanto cewar sauran mutane ga yadda suka ruwaito hadisi shi sai zo ya ruwaito shi ta wata hanya hadisin mal a'malu binniyat kowa ya san sayyidina Umar ne ya ruwaito shi shi kawai sai zai kawo shi daga hadisin abu sa'idin al-khudri da isnadi kaga idan har ya san cewar in har da shi yana da ya kaza yana da inda har shi yana da iskani yana ganin wannan hadisin sai ya tumci kansa kanta kai akwai fa bayani a cikin wannan hadisin duk duniya kowa Umar ibn al-Khattab yake cewa amma ni kuma ni kuma ya zama ina da wannan isnadi ba wai zai da murna zai ba ya samu wata hanya gariba eh shi yasa suke cewa yana daga cikin alamar rawi alamar karɓuwarsa ya zamanto ba shi da gara'ib ba shi da gara'ib shi za ka ji suna cewa yughrib yughrib ala aqranihi yana zuwa da hadisai wanda suke gariba to wanda yake zuwa da gara'ib eh, idan ya zamanto ba koyaushe ne ake raddinsa ba hmm? ba koyaushe ne ake raddinsa ba sai idan ya zo daga ra'ayi ɗin kuma ya zamanto cewa yayin da ya musharaka tare da sauran hufat da ra'ayi ɗin nan sai saba musu ba wai ya zo da abin da ba sa riwaya ba za a iya karɓa idan ya zamanto sananne ne amintacce kuma aka san cewa ya yi yawo da yawa ya tara ilimi mai yawa amma idan ya zamanto cewar kuma in ya musharaka da su wajen riwayar hadith eh, yana saba musu to nan wajen zai suka a kansa shi yasa ni imamu muslim a cikin muqaddiman sahih yake magana akan nau'in masu riwaya yake cewa alamar abin nan a hadisin fiƙa wanda ake karɓa shine wanda yake idan ya yi musharaka da fiƙa wajen riwaya an ma'ana fi muwafaƙatihim wato yana isa matuƙa wajen muwafaƙa da su yanda suka ruwaito shi ba haka yake ruwaitowa baya zamantowa daban baya warewa ya ruwaito hadisi sabanin yadda su suka ruwaito to in mutum ya ruwaito hadisi sabanin yadda suka suka ruwaito wannan yana sanyawa a yi shuka a kansa kuma hadisin su sai zamanto da'if hadisin su sai ba'if a amma shi ma yanjabir za a iya tayar masa da komada domin idan har ya saba din kuma aka samu wani ya yi muwafaka da shi ya nuna kan cewar wannan sabanin mahfuz ne wato wata sunna ce tabbatatta aka ruwaito ta haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam aw jahalatihi ko kuma ya zamanto majhul ba a san shi ba bi an la yu'rafu bi an la yu'rafa fihi ta'dilun wala tajrihun muayyan ya zamanto ba a san adalcinsa ba ba a san kuma rashin adalcinsa ba tabbatacce daga wajen wani majhul iri biyu ne kamar yadda za mu gani muka zo jarh wa ta'dil akwai abin da ake ce masa majhulul ayn akwai wanda ake ce masa majhulul hal majhulul ayn shine man lam yarwi anhu illa wahid wa lam yuwathaq ba wanda ya ruwaito shi sai mutum daya wato bi ma'ana a ciki ba a taba samun sa ba sai ta hanyar ba a taba jin sa ba sai ta hanyar rawi guda ɗaya kawai kaga a lokacin nan shi kansa ma ba a san shi ba saboda kinaya akan cewar kamar yadda shaida sharaɗinta mutane biyu ne haka zalika ta'arif sharaɗinta mutane biyu ne amma idan mutum biyu suka yi riwaya daga wajen wani in eh, aka samu mutane biyu sun yi riwaya daga wajen rawi rawi ne yana da almajirai guda biyu duk sun yi riwaya daga wajensa to sai a ce wannan ma'aruf ma'aruful ain an san shi ainihinsa an san cewa yana yani an san wujudinsa an san shi tabbas yana nan saboda wane da wane sun yi riwaya da gare shi riwayar mutane biyu aksabathu at-ta'rif ta sanya shi ya zamanto sananne abun ambato eh? da lam yakun shay'an mazkura yanzu ku ya zamanto shay'un mazkur eh to bayan haka amma halin sa to wannan majhulul hal ne ba san halin sa ba ne ake ce majhulul hal shine man rawa an abin man lam an hu illa ithnan wa lam rawa an hu isnan fa aksar wa فاكثر yi wasaf wanda mutane biyu suka yi waya daga wajensa ko sama da haka amma kuma ba a yi masa tawfiq ba bi ma'ana malaman hadisi ba san halinsa ba ba su ce wannan fiqa bane ba su ce wannan a majruh bane kawai sun yi shiru a kansa in ka je cikin kutubul jarh wa ta'dil sai ka ji an ce sakata anhu abu hatim ذكره ابن ذكره ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا an ambace shi a cikin jarhuwar ta'adil na ibn abi hatim ya'ani an same shi sananne ne amma kuma ba wani abu da ya zo na tajrihi ba wani abu da ya zo na ta'adili gare shi yani ba a ce mu karɓaɓɓe ba ne adali ne ba a ce kuma kan cewa ba shi da hadda ba to wanda yake majhul shi wannan yaya sukansa yake a cikin adala ne ko a cikin bab adala ne kawai dubiyun dubiyun in ma ka san shi in ma ka ɗauka cewa al'asul akan kowane har ya ruwaito abinda sauran malamai ma sun yi muwafaka da shi na ƙarshe au bid'atuhu ko kuma bid'arsa sauran biyu au bid'a a ai ba ai ba za mu shiga cikin mu dai karanta na eh hadisin sa da'if aw i'tiqaduhu aw bid'atuhu abin da ake nufi da bid'a shine i'tiqadu ma uhditha ala khilafi al-ma'ruf an an-nabi sallallahu alaihi wasallam la bi mu'anadatin bal bi naw'i shubha abin da ake nufi da bid'a inda al-hafiz ya ambata ta shine dukkan itiqadin abinda saba itiqadin abinda aka aka fare shi sabanin da yake sananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda mu'anada ba saboda ba saboda wato jayayya da taurin kai ga gaskiya ba bal bi nau'in shubha saboda wani rikici da rashin fahimta a cikin addini wannan shine albid'a wato bid'a ta itiqadi yake magana anan ba bid'a ta aiki ba domin ita ce wadda take tasiri a wajen riwaya ita ce tafi kowanne tasiri a cikin riwaya domin ita ce take sanya mutane waɗansu masu ita ya zama tokan cewa suna ƙarya me yasa aka yi suka akan bid'a me yasa bid'a ta zama sanadin suka akan rawi na'am a ah. anya ah, ah, uh-huh. a ya'ani saboda rashin adalarsa ne kenan rashin adalarsa saboda wanda yake da bid'a ba laysa min man tarzuna min ash-shuhada baya daga cikin wanda ake yadda da shaidarsa a na karshe ausu hifzihi ko sabu ausu hifzihi ko saboda mummunan haddarsa yana da hadda amma mummuna ce wa hiya ibara amman la yakunu ghalatuhu aqalla min isabatihi abin da nufi da su'ul hifz shine wanda kuskurensa bai zamanto shine kaɗan dan in ka in ka kamanta shi da da daidansa ba eh? wato wanda ya daidansa ya fi kuskurensa yawa wannan ba a ce masa sayyi ulhib sai dai a ce masa yana da auham yana da kuskure amma daidansa ya fi kuskuren wanda kuskurensa ya fi daidai yawa wannan mai ake ce masa fuhshil galab fuhshil galab kenan wanda ya zamanto kuma ya fa 50 fi 50 to wannan shine mai su'ul hib shine la yakunu ghalatuhu aqalla min sawabihi بمعنى إذا كان غلطه يساوي إصابته يساوي إصابته تولى شيني وانديك سيء الحب سيء الحب domin a koyaushe yayi kana shakka ya ko wannan daidai ne ko kuskure domin in zai maka hadisi goma to biyar in ya samu biyar daidai to sauran biyar din kuskure zai saboda haka kowane hadisi idan ya zo kana a cikin shakka kana cikin shakka to wannan shi ma hadisin sa da'if ne wanda yake shine kuma wani lokaci zaka samu waɗansu malamai sukan mai da hadisin sa ma ya to hasan saboda sun in aka samu waɗansu qara'in an gane aka samu waɗansu qara'in sai su hassana hadisin sa akan sai za ga waɗansu su ce hadisin sa hasan ne waɗansu su ce da'if ne shi sa ake ana yawan sabani akan akan masu riwayar hadisi da suke cikin wannan marhala wadda aka sifanta su da so hib to saboda uzurin karatu mun ma makara gaskiya muna da alkawari ga shi lokaci ya kure za mu tsaya anan wajen ba tambaya sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk